uwar iyayen nan ce ta ja mun tana nufin minofa wato za ta sayi glass in ido shine fa ta ɗauko wani wai zai yi min kyau don allah yan gwada na cire niqab ɗina na gwada kin san abin mamaki cire wadda na yi na gwada glass shine fa muka neme shi muka rasa ni kan ina ganin kamar masu shagon nan suka ɗauki don tun zuwan mashi ainihin mai shagon ya damu sai na cire niqab na gwada glass na ce masa ni ba na sawa to ina jin dai su suka ɗauki ko da yake babu kyau zato bacewa kawai yi wallahi da muka tafo sai ina ji na kamar tsirara nake tafiya tamkar kowa ni yake kallo mami ta ce na san ma dalili kenan da aka biyo ku don jama'a ɗauka za su yi wata bakuwa ce ke kenan kullum fuska a lullube kamar goro maisha ta ce kai anti mami wa kuma zan buɗe wa fuska tunda an riga an yi cinikin fuskar ba gara in tattalawa mai ita a basa ba antimami ta yi dariya kware kuwa da gaskiyar ki gara a tattalawa yaya na fuskar shi don fuskar shi akwai ɗaukar hankalin 'yan maza gara kam ki ci gaba da lullube ta ki daina haɗa gosulo a titi to na ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba ta ce kai anti kenan son kai gare ki shi yaya mufir ba kya taya shi kishi ta ɗan taɓi baki kin san Allah ba magana son kai ba gara ki auri saurayi ba na son ki da mai mata shi yasa ba na goyon bayan auren ki da yaya mufid kuma ke ma na san ra'ayin ki dama ba kya son mai mata balle yadda ake kyakkyawar alaka da antifari da gaskiya bai kamata a yi mata haka ba duk da dai ta ce ita tana munna wannan ta faɗa ne kawai ɓoye kishinta take yi don babu yadda za ta yi hmm. wallahi ko su mama ba sa son haɗin mufid saboda kirkin matarsa ai ana barin halas don kunya anti esha ma ta gaya masa shine dai ya ƙi haƙura minofa ce ke faɗin haka ana haka ko wani yaro ya yi sallama ya shigo yana cewa wai wani mai mota ya ce a yi masa sallama da 'yan matan nan da suka shigo zai ba su saƙo ne mai shi ta yi karabta ce ka je ka ce masa ba 'yan mata ba ne matan aure ne in bai tafi ba za mu kira mijin ma a waya yanzu yaron bai daɗe da fita ba ya dawo wai ya ce ya yi bincike an gaya masa ba matan aure ba ne don allah su taimake shi su fito magana ce kawai zai yi musu mai shi ta kufula ta rufe yaron da sababi kai kuma ka ce masa ba za mu fito ba ya kama gabansa kai ma idan ka sake dawowa sai ka ga abin da zan yi maka yaron ya wuce saboda yadda ta rufe shi da faɗa minofa ta dubi mami ta ce wai mu ba ta nan ne ta ce ta je suna can samaru daga can ma gidanmu za ta wuce ina jin kawo ta ce yake neman ta a nan suka yi sallah a zahar suka ci abinci sannan suka soma haramar tafiya gida abdulhalim ne sallama ya shigo falon suka amsa sallamar ya bi su da kallo yana cewa a ah, gimbiya ce a gidan haba shi yasa na ji na kasa zama ofis gida kawai nake son dawowa ashe ashe dukansu dariya suka yi suka gaishe shi ya ce na gan ku a tsayi ba dai har za ku tafi ba minofa ta ce ai mun daɗe a gidan nan tun wajen sha biyu da wasu 'yan mintoci muke gidan nan gashi yanzu biyu da wani abu ya dubi mami ya ce ke ina hajiya fa yana nufin mahaifiyarsu ta ce ta je suna samaru daga can za ta wuce gidan kawu ya ɗan kalli ma'isha za ku tafi ɗin ne in kai ku ta ce eh tafiyar za mu yi suka yi sallama da mami ta biyo su tana yi wa halin magana yaya halin gafa abinci ya ce bashi kawai zan ci a gidan kawo wannan motar da ta biyo su ita suka sake gani har yanzu a gefen gidan tabbacin mai motar bai haƙuri ya tafi bajiran su yake minufa da raɗawa ma'isha kin ga sarkin nacin nan ashe bai tafi ba maisha ta ja tsaki kyale wahalalle ai ina jin yanzu idan ya ga yaya halim ya ɗauke mu a mota zai ɗauka mijin wata ce cikinmu kin ga sai ya kyale mu suka shige motar halim ma'isha ke gaba minofa a baya suka wuce ta gefen su suka tafi ba su sani ba ashe yana biye da su har gida a nan unguwar tasu ne ya sami cikakken bayanin da ya faranta ransa cewa su ma'isha ba matan aure ba ne hakan ne ya kwantar wa da mai motar hankali Tunda suka shiga gida yake aike kan aike suna korar 'yan aiken har ya tsagaita diyo musu aiken amma ba ya haƙura ba ne don har yamma bai tafi ba yana nan zaune cikin motarsa da tsammanin ko za su tausaya wa nacinsa su fito su saurare shi da ya sarki sai allah haka ya tuka motarsa ya isa gidansu da ke gra a galabaice saboda shi a rayuwarsa mace bata ta taɓa masa wulakanci ta ƙi saurararsa ba sai yau hasali ma mata da yawa su suke bibiyarsa amma sai ga shiwo yarinya karama wadda bata ma kai ajin ire-iren 'yan matansa ba ma ta nuna masa san baya gabanta lalle bahaushe ya yi gaskiya da yake cewa dan hakin da ka na tabbas wata rana zai iya tsone maka idan a katafaren falon mahaifiyarsa ya da zango ya zauna yara bisa kushin din falon kansa har wani sarawa yake yi saboda fargaba da tsoron abin da zai je ya zo shi tsoronsa ɗaya kada yarinyar nan ta ke sauraren shi ko kuma idan ma ta saurare shi ta buɗe baki ta ce ba ta son sa yana ganin mutuwa zai yi saboda wata irin soyayya mai azabtar da zuciya ce ta kama shi wadda ya haƙaƙe bai taɓa jin irinta a rayuwarsa ba anya ba alhakin tulin 'yan matan da ya dinga gare-gare da rayuwarsa ba ne in kuwa alhakinsu ne zai kama shi to tabbas ya shiga tara ba uku ba don wannan sumin taɓi ne yanayin haula inda ya fara samun kansa a ciki hakika zai ɗanɗani bakar uku ba mahaifiyarsa ya bi da kallo da take ta kuma ta takalar benin falonta tana saukowa ya rinsa idanunsa tare da dafa goshinsa wasu hawaye ne suka yi zariya a kumatunsa ganin hakan da mahaifiyarsa ta yi ne ya sa ta yi gaggawar saukowa ta zo ta zauna a gefen ɗan lelen ɗan nata ta kai hannu ta dafa kafaɗarsa a kiɗime saboda ba ta ƙaunar ta ga ɓacin ran ɗan nata ko yaya yake balle har ta ga yana kuka abinda bata taɓa gani yayi ba da girmansa lalle ko meye wannan za ta ƙalubalance shi me ya faru ne boye sunan da takan kira shi kenan tun yana yaro a yanzu ma takan gaya masa hakan ya buɗe idanunsa da suka kada suka yi jajir saboda tsananin damuwa ya dube ce ce momi ina cikin halin haƙula'i momi ki taimake ni wata yarinya na gani kuma wallahi tsananin santa nake amma sam ta ki saurara ta wuni guda cirnai ina bibiyarta tun ban gano ina ne gidansu ba har na gano gidan amma na yi aiken duniya ta ki fitowa ta saurare ni don allah momiya zan yi da juya kafaɗarsa sosai ya fuskance ta lamir wace yarinya ce wannan da har ta saka zub da hawayenka masu tsada Ba ta san kai waye ba halan ita ɗin yar gidan waye ya sauki wani wahalallen numfashi ya ce iyayenta ba wasu sanannu ba ne amma ga dukkan alamu ba talakawa ba ne kai koma talakawa ne momi kawai ina son ta zan iya haƙura ba ita ma cikin halin damuwa da tashin hankali ta ci gaba da cewa yanzu boye har akwai yarinyar da za ta iya wulakanta min kai tunda abin ya zo da wulakanci me zai hana ka rabu da ita ka nemi wata ga 'yan mata nan birjik a gari kamar ledar pure water sannan ga 'ya'yan manya nan sai bibiya ka suke yi yi wa mahaifiyar tasu wani irin duba na magana ki ta sami karbuwa ba ya ce momi in yi haƙuri fa kika ce kin taɓa ganin mutum ya haƙura da abin da yake so in kin gana haƙura da yarinyar nan to ni ma na yi ban kwana da rayuwa kenan don zan iya mutuwa ku rasa ni salati mahaifiyarsa ta saka lamir ko dai ga muka da aljana ita ko wace irin halitta gare ta da har ta kiɗi maka haka ce mummy kyakkyawa ce ajin farko ta nuna wa sarki sannan jikinta irin wanda nake mafarkin in sami mai irinsa ne ban samu ba sai yau momi na ga mata iri-iri a ƙasar da na yi karatu amma ban ga mai kyan halitta irin ta ba kuma momi cikin irin katon hijabin nan na ganta ya kike gani zan ganta idan na aure ta babu wannan katon hijabin ai ina jin ranar sumewa zai yi don daɗi kawai ni momi idan kina son in dawwama cikin farin ciki to ki tashi mu je in kai ki gidansu ki roƙa min ita kila idan ta ganki za ta ga daraja ta har ta so tun daga mahaifiyata da kanta ta zo nema wa ɗanta alfarma al'amarin lamir ɗin ya soma ba mominsa tsoro saboda ba ta taɓa ganin ya so mace irin haka ba shi yasa har take tunanin anya ma ba aljana ɗanta ya je ya jajiƙo ba lamir in har ba aljana ba ce yarinyar nan zan so in ganta ni na san da wuya idan har ta kai kyanka wanda ke sanya ma farin jini gurin 'yan mata har suke bibiyar ka momi zan so ki ganta ga kyau ga kyan jiki ga natsuwa sannan da na tambayi wani a unguwar ya bani labarin ta ya ce mahaddaciyar alkur'ani ce kin ga momi ai na yi dacen mata ke ma kin dace da suruka. sannan za mu dinga haifo miki kyawawan yara ko ba kya so momi da so ma gyaɗa masa kai ina so mana ko dadinka ba zai kai ni farin ciki ba don ranar da aka ce kaya aure matar ta haihu don zan so 'ya'yanka soyayya mai zafi irin yadda na so ka tun kana ciki har ka zo duniya yanzu gidan su yarinyar ne da kaina zan nema maka aurenta da sa ya tashi ya nufi can ɓangarensa da ke manne da na iyayensa ya yi wanka ya shirya cikin ƙananan kaya kyansa ya fito ken da ke ruɗa 'yan mata kenan shi kanshi yana alfahari da ken nasa kuma yana takama da shi sannan gashi ɗan masu kuɗi kuma masu rike da madafin iko a katafaren teburin cin abinci mahaifinsa ya iske su ya ja ɗaya daga cikin kujerun da suka zagaye teburin ya zauna sannan ya dubi mahaifinsa sannu dadi ka dawo ya jikin naka ya ce jiki alhamdulillahi lamir ina jin ma gobe juma'a zan leƙa abuja kuma ina ganin tare za mu tafi da kai saboda akwai wasu muhimman abubuwa da zan aiwatar ina son kasancewarka a gurin ya dan shafi sumar kansa ya ce dadi amma goben za mu dawo ko don ina da wani muhimmin al'amari a gabana kuma yau zuwa gobe nake son in ga ya tabbata eto eh babu tabbas ɗin dawowan mu gobe don kasan yanayin tafiya kai ke da ita idan zaka tafi amma idan zaka dawo sai da ta da kai me al'amarin da kake son gabatarwa ko ba a son in sani sai ya tabbata lamir ya soma dariya yana kallon momin sai ya ce mom dama baki gaya masa ba abu ne fa mai muhimmanci ya kamata ki gaya masa da wuri sai dadin ya aje cokalin da yake cin abinci ya dubi matarsa ya ce gaya min da wurori kamar yadda ya ce don na lura kamar abin mai muhimmanci ne ita ma nata cokalin ta aje sannan ta ce hmm, wai boye ne ya ga yarinya ɗazun duk ta birkita masa kwakwalwa sai da yarinya ta ƙi saurarensa wani yi a kofar gidansu amma don wulakanci ta watsa wa yaro na ƙasa a ido kila don bata san ko shi dan waye ba shi yasa girgiza kai tare da murmushi dadin ya yi A yi shi so baya la'akari da matsayi ko kyau ko arziki ana yin sa ne daga yadda zuciya ta ji ta amshi mutum ƙila bai mata ba ne in kuma yana ce lalle ita ɗin yake so to ya zage dantse ya jajirce har allah ya sa ya dace ta so shi abin kan da mamaki yadda lamir yake kyakkyawa ajin farko kamar yadda kullum kike zuga shi a ce har yana son mace ta ƙi sa. lalle wannan yarinya ta aje tarihi momi ta ja tsaki ni ma mamakin da nake yi kenan ko da yake ya ce yarinya ustaz ya ce har an gaya masa ta haddace alkur'ani mai girma kila shi yasa ya firgita ta sauraron sauraronsa dadi ya dubi ɗan nasa ya ce kai lamir kalle ni nan ya dubi mahaifin nasa ido cikin ido sannan ya ce wannan yarinya da kake so kaji mai nagarta ce ba irin tarkacen 'yan matan da kullum nake raba ka da su ba ne shin da gaske aurenta za ka yi ko ko ita ma ɓata mata lokaci za ka yi irin yadda ka saba ya rauna na muryarsa wallahi dadi aurenta zan yi ni a rayuwata ma ban taɓa jin son wata ya mace ya hana ni sukuni ba irin nata shi yasa ma da take sauraro na momi ta shirya yanzu in kai ta gidansu da roƙon min alfarma a gurinta don in bata so ne ba wallahi zan iya mutuwa dadi haba lamir daga ganin sarkin fawa sai miya ta yi zaki me ne zancen mutuwa yanzu kana ganin momin ka ce za ta iya zuwa ta yo maka yakin zuciyar yarinya ta soka wannan ma ai abin kunya ne a ce kamar ka ka kasa yin jarumta ka samu soyayya da kanka sai an sa maka hannu to momin ka ba za ta je ba ka je kai da kanka cikin irin daɗaɗɗen lafuzan da ka iya da su za ka so zuciyarta ba tare da sa hannun kowa ba munan tallafin mu gare ka ba zai wuce addu'a ba mamin ta dan marere ce dadi al'amarin fa ya bani tsoro boy har kuka a kan son yarinyan gashi sai faɗi yake zai mutu idan bata so shi ba anya ma ba aljana ya gamo da ita ba yadda ya firgice babu wata aljana tunda ya ce har gidansu ya je mutunci kuma mai daraja saboda haka ke ja kunnansa kada ya kuskure yaudar yarinyar mutane ba zan lamunta ba in ma ya san ba da siga aure zai je mata ba to kada ma ya fara tunkarata ni ma ba zan ɓata lokacina wajen yi masa addu'a ba da girma na da daraja ta a garin nan amma yaron nan sai ya dinga abin da ya ga dama ke kuma ba kya son a yi masa faɗa wannan karon tun da ya zo da magana mai muhimmanci ta wuri to ki zaunar da shi ki karanta masa yadda zai kama kansa ya zamo mai mutunci a idon al'ummar da zai tunkara don daga jin tarihin yarinyar kin san ta fito ne daga gidan mutunci gidan nagarta to shi ma sai mutunta kansa don dukiyata ba za ta saya masa mutunci da nagarta ba sai idan shi ne ya sayo wa kansa ina fatan kina jina da kunnan basira ya ƙarin maganar yana duban lamir tumasaro assalamu